Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Alfa Radio. Za kuma iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau alhamis Shida ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamar tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu barka mu da sake kasancewa tare da ku. Shirin yau da maudu'in kaciyar mata. wanda har aka ayyana ranar shida ga watan Fabrairu saboda yaƙi ranar yaƙi da katiyar mata ta duniya. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta yi bayani cewa mata 120 zuwa 140 waɗanda aka yi wa katiyar matan suna cike da haɗari na rashin lafiya kamar su fitsari da matsala wajen haihuwa. Wasu sama da miliyan uku suna ci gaba da fuskantar wannan lamarin a kowace shekara cikin ƙasashen nahiyar Afirka. Duk da cewa ƙasashe da dama sun haramta yanke al'aurar mata, amma har yanzu ana samun masu yi da suka ɗauka a matsayin al'ada mai ƙarfi ko addini da kuma cewa zai kare su a yayin zamantakewar aurensu. tsakaninsu da iyalinsu. Wannan lamarin ya ci tura inda al'umma sun tashi ƙungiyoyin farar hula da dama suna bayyana wannan al'amarin saboda a yi ƙoƙari a dakile. To shi ya sa na gayyaci waɗanda za mu tattauna a wannan zaure mai tarin albarka. Da farko dai za na tattauna ne da imam gram imam na masallacin birnin duwala da kuma kuma alkali a masarautar birnin duwalan din. gran Imam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To kaji dai maudu'in da za mu tattauna a kai kuma ina so na ji yaya ainihi kaciyar mata take cikin addinin musulunci. To na farko dai shi addinin islama yana umarni ne ga dan adam da jin daɗin rayuwarsu gwargwadon hali duk wani abu da ya sa canci cewa mutum zai ji daɗinsa to wato addini ta shimfiɗa ta yi kuma tsari a kai gwargwado yadda za a yi amfani yadda zai zanto ladan ran wala ba cuta ba kuma cutarwa al'amari da yake ya shafi al'amarin mata allah ya riga ya zantar wato cewa su mata allah ya halice su wato 'yan taimakawa ne 'yan zamantakewa ne tare da wato ainihin mazaje yayin da allah ke cewa nisa hukum harsullakum wato matanku gonakinku ne fatu har sukakun annishitu ku je ga matayenku wato gwargwadon yadda za ku iya a tsaye a kwance a duk kowane irin hali ya dace haka addini ta shimfiɗa kuma ta ja kunne shi akwai ɓangaren da ba za a amfani da shi ba gudun kada a cutar misali kamar shiga ta dubura wurin shakiran kashi ya hana cewa a shiga ganin saboda kada a cutar da shi to wannan duka domin a shimfiɗa wa ɗan adam jin daɗi ne a lokacin da ike zamantakewa ko ko saduwa ta ma'aurata sai Allah maɗaukakin sarki yana cewa ƙaddimu li anfusikum ku gabatar da wani abu ta jin daɗi na wasanni kafin ku shiga yawa don karan kanku to ran da aka ce cewa a gabatar da al'amari na jin daɗi to an ce a nisantar da wanda yake kuma na wahalarwa domin waɗannan ababe su kasantu su mutane Allah ya halici ɗan adam mutane nau'uka daban-daban a shimfiɗi malamai sun ce guda uku akwai wanda ake cewa wato misali kamar mace ana ce da ita kharija ko al'azalu namijin kenan wanda a kodayaushe tana bukatan namiji kodayaushe tana bukatan saduwa da namiji akwai mutawassudu matsakaiciya wadda idan an samu ma to fa alhamdu in ba samu ba ma tana haƙure da wannan halin akwai kuma lahamu ko dakila mata wanda ita kuma saduwa da ita akwai matsala sai a yi watanni ba sadu da ita bai dame ta ba ko ya yi watanni bai sadu da mace ba bai dame shi ba to waɗannan haka tsarin na mutane ya kasance to a cikin irin waɗannan hali kamar wadda ta farkon da ake cewa alkharij wato wadda tana tsananin bukatar namiji na kwanciya a koda yaushe to addini ya shimfiɗa wanda yake al'ada ne da aka same shi saboda a kullun shi addini abinda ya tarar kafin islama ana yin sa matukan ba zai cutar ba to yana ɗaukan shi ya ma ya gyara ya amintar sannan kuma ya umarni al'umma zai su amfani wanda yake kuma zai cutar to kaga sai ya nisantar misali kamar da mutane suna zagayawa a ɗakin kaba don yin ɗawafi tsurara suke yi al'ada ne da ke yin ta tun kafin islama amma da islama ta ce ba haka za ku yi ba ku sanya tufafinku yawa ku ɗaura gifta sannan kuma ku rufe kafaɗunku da bangare guda kin ga yadda islama ya gyara na to kazalika a nan sai ya saba cewa waɗannan da suke domin daga cikin halittansu ne akwai abin da ake cewa a tsallaku wato kamar da kike cewa faransiya turis wannan din wanda halittan shi yana bambanta wasunsu an yi shi da tsawo ne wasunsu kuma matsakaiciya to waɗanda Allah ya halitti da tsawon nan to za tara cewa waɗanda suke tsananin bukata ne to akan ɗan gutsi da ɗan kan ba kwashewa ake yi ga baki ɗaya ba a ƙarƙashin ta don gutsire kan ɗin ake yi a rage saboda kiyaye mata cutarwa da kwaɗaɗɗarwa a yayin da ba ta bukatan wannan kwaɗayin don haka aka shimfiɗa wannan amma cewa a kwashe shi duka wannan al'ada aka kara a cikin wannan an cire mata daɗin kwata-kwata an yi cuta to wasu kuma ɓangaren akan fasa ne fasawan ima akwai iyaka ba a kaiwa har zuwa kure ko kure a can daidai ake fasar za a tsaga a tsakaninsa wanzamai suke iya waɗannan ayyuka saboda haka in aka samu wannan an yi haka alhamdu amma lokacin da an aka ce an kwashe to an cutar an cutar tunda Allah yana cewa kaddimu li anfusikum ku gabatar da wani abu na jin daɗi don karan kanku shine wasa da wannan al'amarin din tun kafin a sadu da mata saboda akwai waɗansu fasifatsin ruwa da ke fita a wannan gurin wanda yake da ya ƙara zaƙi da jin daɗin ma'aurata to idan wannan bai fito ba ai a shari'a ana wanda ya fi samun azaba a lahira shine wanda zai zo samu matan ya auka mata ba tare da ya gabatar da wasanni ba shi Allah yana ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ubatan fa ma fauka shi Allah baya yin kokonto ko kunyan bayyanar da wani abu wanda yake mutane za su yi amfani abin nan kankantarsa ya kai kamar sauro ko abin da yake sama ga haka sai Allah zai bayyana domin jin daɗin ɗan adam haka Allah ya halice mu wannan a takaice shine Dr. Kasim mecece matsalar yi wa mata kaciya wanda mun san mafi yawa a nahiyar Afirka mata musamman yara ƙanana ana yi musu kaciya. To mecece matsalar yin wannan kaciyar ɗin? Maganan kaciyan mata wallahi wannan abokan ƙasashe da yawa za su sun saka hukuma suka ce ba a so a ji wannan maganan ɗin don me? Don daga an yi mace kaciya wato don a cire mata marmarin samun saduwa da namiji ne saboda ya sadu cewa ta isa da dinga aihuwa ba matsala tana samun yaya amma marmari da sha'awan saduwa da namiji kan ya riga ya fita ranta to wannan abin din ina kawo abin da ya kira psychological defeat wato zai saka ba za ta ji daɗin rayuwanta na saduwa da mijinta ba har ta mutu ita dai ta zama nan dai sai dai ta haifi 'ya'ya amma ba ta san sha'awa da daɗin saduwa da namiji ba wannan ba daɗi eh, bai kasanta a dinga yi haka ba to yawan mutanen da suke dai saboda kila wato nasu eh, nasu eh, nasu halin zama ne ko me suke saka su yi ba a shina ba amma cewa a yi mace kaciya kan bai cancanta ba bai cancanta ba don me don a hana ta jin daɗin rayuwanta ba daɗi ita ma tana da izinin samun ta ji daɗin rayuwa da namijinta ba aihuwa bane kuma yake kama ci gidan aure ta aihuwa kuma da jin daɗin rayuwa kaciya kam bai tabbata a dinga yi ba kamar kam ta hana kasashe da yawa masu hana. To yanzu dok a batun maganar zancen kiwon lafiyarta a halin yanzu domin akwai wasu wayanda suke cewa wajen haihuwa suna samun matsala domin a maganar su kaciya iri uku ne akwai wanda ana cire wato saman al'auran mace ce wasu kuma suna ce ana cire labba guda biyu ne na wato eh, eh, mace manyan labba akwai wanda kuma suke cewa ƙananan labba biyu ake wato ake rufewa ake rufewa baki ɗaya to kamar ta hanyar haihuwa yayin da aka kama labban mace na al'auranta aka rufe baga cewa za a samu matsala ma wajen wannan haihuwar ba Eh hajiya maimunatu eh, wallahi kamar da ke faɗa wato babban kaciya kan wanda ake cire mata clitoris ne labban cikin labban cikin da ake cirewa da labban wajen nan wa'in suna yin wannan to amma dukkan wannan ba zai hana aihuwa ba gaskiya don aihuwa a can ciki yake a cikin kwain da yake cikin mahaifa da mahaifa ne aihuwa yake labban eh, shiga jikinta da shi nan duka na jin daɗin rayuwa ne ba wani ba zai hana aihuwa ba wato kai dai abin da muke kira psychological trauma da yake kama mace wannan ne matsalan da ba ba aihuwa ba wanda za ta aihu kan ko an cire duka za ta aihu wanda ba za ta aihu ba ko ba a taɓa mata kaciya ba ba za ta aihu ba Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu je hutun rabin lokaci a ɗan shakata da wannan. wishing joel benu lauya a babban kotun shari'a na kasar kamaru ya yi mana bayani akan dokar da ƙasa ta tanadar prévoit une condamnation de 10 à 20 ans. Lamba mai mataki biyu da 77-1 na dokar kamaru ya tanadi ɗaurin shekaru goma zuwa ashirin ga duk wanda ya yanke wata gaba a jikin kowane ɗan adam mace ko namiji. On est frappé des peines prévues par cette disposition. mun tuntubi ɗaya daga cikin wanda abun ya shafa loidan zen muna haɗa kamar walima tsakaninmu inda kowace za ta iya yin magana ba tare da jin kunya ba game da abin da ya shafe mu kuma ta wannan hanyar ne za ta iya fuskantar kowa kuma ta yi bayaninta kan wannan lamarin ba tare da jin kunya ba. Euh, euh, euh, Ex-Medi Isabel Makuta, Dr. Jeremy Sole sun koka game da wannan matsala da ke addabar nahiyar Afirka baki daya musamman birnin Duwala da kuma sasan kasar Kamaru game da kaciyar mata. le nouvel organigramme de la communauté urbaine, vous avez remarqué que nous avons une direction entière qui s'occupe de... Douala birni ne mai ɗauke da dukkanin ƙabilun kamaru cikin hasashe na tunani da aka yi cikin birnin Duwala ba za a rasa masu kaciyar ba ba a magana ne saboda wuraren da ake yi ma na ainihi ba a taba bayyana su da yake a zamantakewar mu akwai ƙwararru tare da sanya hannun ofisoshin ƙananan hukumomi na birnin duwala wajen ƙoƙarin dakile wannan aika-aika da neman wasu dabaru na sauya wannan tafiyar ɗin da kawar da matsala ta hanyar bankaɗo da gano masu yin kaciyar domin canza musu tafiya. de, de promouvoir leur reconversion. Les familles n'en parlent pas. Il faut que ce soit dénoncé parfois par la... su ba sa magana sai dai wacce lamarin ya rutsa da ita ta fito ta yi magana ko kuma makwabtai su yi magana saboda kyamar wannan abin din. Har yanzu dai wani yanayi ne da ake yi a ɓoye cikin dangi ya kamata a yawaita wayar da kan mutane domin masu aikatawa mata ko maza waɗanda suke yin kaciyar a yi ƙoƙari a gano su cikin al'umma Les dans les l'insurgence sont un phénomène, un fléau temporel rikicin da ya danganci jinsi wani bala'i ne da ake yi a lokaci-lokaci kuma yana da tushensa so da yawa muka mayar da matsalolin mata zuwa ranar 8 ga watan maris wannan a gaskiya bai dace ba kuma abin kunya ne saboda kuwa waɗannan matan suna fuskantar wariya angwama da kuma cin zarafin sun da ake a kowace shekara la mairie de Douala. sauraron mu yanzu dai za mu karkata wajen kwalamar mu na wannan mako wanda za mu ji daga bakin hajiya habiba wacce ita ce za ta yi mana wannan dafuwar a yau a gobe mu sau da kafa wajen saurarar yadda wannan dafuwar za ta kasance tare da hajiya habiba. Hajiya Habiba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau me za a sanya mana cikin tukunya? Malama Maimuna. To yau dai abin da za mu saka tukunya shine makabu. makabu da yawanci ake yawancin shi ta shashin bamin da ake samun irin wa'annan abincin din to makabunin da ake gratin shi sannan a zo a yi ambalin shi a ganyen makabu tuzu da a cikin ganyen gwaza ake nannaɗe shi sannan a jejjera a tukunya to zan soma daga somi dai abin da za mu yi yau shine makabo a cikin kayan haɗi na makabo akwai makabo shi kan shi da ganyen makabo da manja manja kamar makabu kamar irin na ko jaka guda ko jaka da rabi zai iya yi manja kamar haɗin lita hakan ne to akwai kuma bunga busasshen kifi ko bunga kowane iri amma dai busasshen kifi sannan akwai barkono akwai abin nan da ake kiran shi rondel da hausa ana kiran shi gyaɗan girki da hausa akwai albasa akwai kuma ni ina yawancin na sa busheshen nama busheshen nama fara da busasshen nama da kuma poivre blanc da poivre da gishiri dan gishiri da kuma dan magi a ciki to yanzu wajen haɗi wajen haɗin wa'annan kayan induka duka makabu dai mun sayi makabu za mu ɓare makabu sannan daga in aka ɓare makabu za a wanke shi a cikin tasa a wanke a sa wani tasa daban bayan an saka tukunya babban tukunya dai mai haske a ciki yanzu shi a ɗauki manja a zuba a ƙasan tukunya a cikin tukunya a shashafa shi saboda kada ya makale wajen da buwaka ya makale to yanzu makabun in shi a yi rafe shi a yi rafin duk makabun inda aka riga aka wanke shi a yi rafe a yi rafe a sa shi a wani tasa daban shi a ɗauki ɗan gishiri a saka ciki a juya a juya a juya yanzu ganyen makabun da aka riga aka ana sayarwa a kasuwan in yanzu ganyen makabu irin manya-manyan ganyen makabu na waɗanda ba su a kaikaye don akwai mai kakkaya wuya in kai da shi kamar irin kananan nan to saboda haka ma ke dan cika manja ciki don kai kaikayi to yanzu shi a ɗauki ganyen makabu in a gyara shi shi ma a wanke a wanke da kyau a wanke ganyen makabu in a gyara shi sannan a yanyanka shi dan daidai daidai kamar an hondel haka yanzu shi a ɗauki cokali a ɗauki cokali yanzu shi a Eh, makabun inda aka riga aka yi gratin shi aka sa tasa aka saka gishiri aka juya da aka dan dandana baki ya dan ji gishiri yanzu shi a dinga nannadewa a ganyen makabu in ana jerawa tukunya ana nannadewa ganyen makabu ana jerawa tukunya haka da hakan nan yanzu aka nade aka jera tukunya in ya dan kusanci kashi a kuma daukun manja a kuma sawa a saman wato har mako uku ana naɗe ana sa manja a tukunyan in za a jera shi za a bar dan dan tsakiya hakan nan da a ta shashin karshe za zo a saka sauran kwanjuman din yanzu an gama wannan an sa shi a gefe yanzu nama busheshen nama yanzu da take sa a ciki shin ɗauka in wanke shi in yanyankan wanke kuma sa in sa tukunyan shi daban in sa dan gishiri da eh, da in sa dan gishiri da albasan tafasa shi kuma shi man tafasa shi kuma ya dan tafasa da kyau sannan in cire in saka a gefe yanzu konjima in su albasa da barkonu da rondel da eh, poivre blanc poivre noir in hada su in sa mishi albasa ji da kyau da barkonu yanzu she in nika su in hada su tare she in nika yanzu in na nika su she in sa shi shi ma in aje a gefe to yanzu abin na mm, gishiri ma da magi su ma suna na a gefe yanzu bungan da na saya ko busheshen kifi dai ake kira sai shi ma in gyara shi in gyara shi in wanke shi in sa shi a dan tasa in ajiye gefe yanzu lokacin haɗi yanzu wajen haɗi ne yanzu lokacin haɗi yanzu shi yanzu in zuba nama in dai da ɗan ruwan nama jikin in na riga na haɗa wuta na ɗora tukunyar in a wuta in ya so ma zafi yanzu shin in zuba naman da na tafasa inda akwai dan ruwa a cikin naman in duka ba matsala sai zuba naman in a sama yanzu in ɗauko konjiman in da na nika su barkono da albasa da su kwabo blan da rondel shi ma in zo in zuba shi yanzu in ɗauko bungan in da na riga na gyara shi shi ma na wanke shi in zo in zuba a sama in shi in dan ƙara dan gishiri kuma kaɗan shi in sa dan magi ko kwaya biyu a ciki yanzu shi in saka sauran mai da yake rabin leta na siya na raba shi uku yanzu she sa sauran mai in baga wuta in ya so ma zafi ya so ma bararrakowa shi in zuba ruwa har ya dan hauro kamar ya dan kusan fice tukunya ya wuce abubuwan da suke a cikin in ishe in rufe ba a juyawa in na rufe yanzu in ya so ma bararraka shi da kansa zai taso in ya so maɓararraka in ya so maɓararraka shi da kansa zai taso sai yanzu in na buɗe yanzu zan iya in juya gefe gefe ina ɗagowa ina juya saboda sauran kayan haɗin in su shiga ciki hakan nan da nake yi mm, shi ne zai sa lokacin da ake sayafin abinci a tasa sai ya fito kiga ya fito yana nan ron ron bai fashe ba bai ba a nannaɗe a nannaɗe to gashi nan dai yanda ake dafa ikwam to masu sauraron mu kun ji dai yadda hajiya habiba ta kawo wannan dafuwar sau da kafa dalla-dalla yadda ta yi bayani a cikin bayananta dai akwai wa'in sabuwan da ta kira da wato faransanci kamar rondel wato wani wani kayan abinci ne wanda muke sanyawa cikin miya wasu suna kira gyaɗan miya wasu kuma dai eh, kamar yadda dai muka fi sani a nan ƙasar kamaru rondel dai ake kira to sa'an nan kuma akwai farin masoro da baƙin masoro wanda ta kira da poivre blanc da kuma poivre noir to ma sauraro a nan dai muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau da gobe da kuma mu na wannan mako sai kuma wani mako idan allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da sabon batu da kuma sabon abin sanyawa a tukunya ko kuma sabon shirin kwalamar mu na wannan mako a huta lafiya. To madalla masu sauraron ma'anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Maimunatu Sado da bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti ta hada shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an ku.